wannan takaddamar dai ta biyo bayan zargi ne da 'yan kwamitin raya karkara na majalisar dokokin jihar adama suka yi wa kamfanin hydro resources da kuma wasu kamfanoni guda biyu da cewa sun hada baki da jami'an ma'aikatar raya karkara da kuma wani kanin gwamna alhaji abubakar umar Jibrila. wajen yin shakulatin bangarwa a yakin kwangilar gyara wasu hanyoyin karkara a jihar a karkashin shirin bankin duniya na ramtu batun da ya sa 'yan kwamitin gayyatar waɗanda ake zargi a wani yanayi na ƙasa da awa guda kuma kasa bayanar waɗanda ake zargi a ƙasa da awa guda sai yan majalisar suka ma fitar da sanarwar neman su ruwa a jallo tare kuma da zargin badakalar sama da naira biliyan ɗaya a wannan kwangila to wai ko me yasa yan kwamitin ke wannan zargi da ma dakatar da ayyukan da yan kwangilar suke yi a yanzu honorable hassan barguma shugaban masu rinjaya na majalisar dokin jihar adamawa na mako cikin 'yan wannan kwamiti gaskiya mu ba mu ji daɗi ba dube da ake wannan aiki babu inganci waya ce har jami'an wannan ma'aikata sun amince kai akwai abin dubawa shi yasa muka dakatar da wannan aiki their absence shows that what we are assuming that they are doing a bad work and collecting money is the reason why they are absent To sai dai koyan da ma 'yan majalisa ke dakatar da ayyukan tuni kamfanin Hydro Resources ta musanta zargin da ake yi tare ma da garzayawa kotu domin neman diyar naira biliyan daya bisa abin da su kira bata musu suna da suke zargin 'yan majalisa sun yi alhaji mai wada baba ɗaya daga cikin manyan daraktocin kamfanin ya ce abin mamaki ne zargin da 'yan majalisar ke yi ganin cewa ba su fahimci yadda ma tsarin aiki na ram ke tafiya ba inda koyi danganta lamarin da cece kucen da suka yi da wani dan majalisa eh, yan majalisa suna da dama su je oversight su yi visiting kowane project amma ku sani a kowane irin aiki yana bukatar masana suna zargin kanta sun gayyace ku kun ki zuwa ba su gayyace mu ba to ya kamata duk komai rintsi a bamu awa goma sha biyu kuce su ba su yi ba sun gayyace mu suka ce mu zo karfe goma a yanda suka faɗa takardar su ta nuna sun kawo mana takarda karfe tara da minti arba'in da da biyar ne ko da bakwai minti goma sha biyar menene ba mu san akan me suka neme ba suka ce suna neman mu kawai wasu na ganin kamar kan cewa wannan sato kasa katse bai rasa nasaba da cece kucin da kuka yi da wasu yan majalisa menene gaskiyar eh to zai ina ina mi ba zan yi mamaki ba domin eh, na yi shi mun exchanging word da, da barguma a waya so ina ganin zai iya kasancewa fani da dama kasancewansa dan madalisa ya yi amfani da madalisa don yin musguna mini shi ma dai da yake mai da martani ganin gwamnan jihar adama alhaji abubakar umaru jibrilla ya ko musanta zargin cakon gidan naira biliyan biyu ne ma aka ba shi aiki ne wanda aka bani aiki na maintenance na hanya a uh, 45 million kuma mun gama ram da ita ministry da take da ram take karkashinta ta je ta duba ta ce aiki yayi amma majalisu su ba su je ba shi ne suka yi inviting namu to shi ne suka ce to in ba mu zo ba fa kai threatening za su yi mm. Abun da suke fada su sun yi ba ni ba ne duk wani contractors na ram an yi inviting na shi opposition ne suka dauki magana sai suka mai da shi wani abu daban koma da menene dai yanzu ko magana na gaban kotu inda mai shari'a nata Musa na babban kotun jihar ya ba da umarnin dakatar da duk wani kuduri game da wannan batu har sai ko an kammala shari'ar da za a soma ranar goma sha hudu ga wannan wata na Nuwamba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita.